نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به تبارك وتعالى ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين المعبود في السماوات والأرض الأول الأولي الذي ليس قبله شيء والآخر السرمدي الذي ليس بعده شيء الطاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس تحته شيء لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله نبينا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم في حياتكم الدنيوية وحياتكم البرزخية ويوم يقوم الناس لرب العالمين ثم إني أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله عز وجل تقوى ترضي ربكم وتزكي أعمالكم وتصلح قلوبكم وتعمل آخرتكم يقول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ايها المسلمون اعلموا أرشدني الله تعالى وإياكم أن جماع الخير كله الأعمال الصالحة وجماع الشر كله الأعمال السيئة وهل شقي بطاعة الله أحد وهل سعيد بمعصية الله أحد وقد جعل الله تعالى الجنة ثوابا لفعل الخيرات وترك المنكرات وجعل الله تعالى النار عقابا لفعل المنكرات وترك الخيرات وما قال عز من قائل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقد جعل الله تعالى الأعمال الصالحات أسبابا لكل خير في الدنيا والآخرة فلا تذهب يا أخي المسلم المؤمن في أي عمل صالح واحرص على فعل الخيرات في أي وقت تيسر لك فإنك لا تدري أي عمل خيرية يرجه به ميزان حسناتك فاما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية والإكثار من قليل الأعمال الصالحة يكون كثيرا مباركا إن شاء الله كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إذا كان هذا بالأعمال القليلة الصالحة وكيف في الأعمال المباركة العظيمة فطوبى لمن جمع بين أجناس الأعمال الصالحة أدناها وأعلاها ذلك الذي سبقت له من الله السوابق والمسلم إذا عد الفرائض وما تيسر من أعمال الجر وهو على سبيل النجاح قد وفقه الله تعالى لطريق الفائزين وسلك به طريق المفلحين وحفظ الله له ما ينفعه في الدنيا والآخرة وطرق الخير كثيرة يا عباد الله وأبواب البر مشرعة مفتحة والأعمال الصالحات واقعة الميادين وقد قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها أرض السماء والأرض أعدت للمتقين أعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تقوا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وكما على المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة فعلية فعليه أن يحذر المعاصي ولو كانت حقيرة فقال قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى تهلكه الأعمال الصالحة يا عباد الله ترجع إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الأعمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى المكلف نفسه ولا تتعدى لغيره إلا تبعا كالصلاة والذكر والصيام ونهوه وقد جاء في هذا النوع ترغيب كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم رواه الإمام مسلم رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي والطبراني بلفظ انقلب بأجر حجة وعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعجل بين اثنين صدقة لكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم وتجزئ عن ذلك ركعتي الضحى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم ادفع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره رواه الترمذي وهي غير صلاه الفجر وسنته قال قاله العلماء وعنه صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفرق وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله رواه الإمام أحمد الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول يومه مئة مرة كانت له عدل عشر ركاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك عباد الله أقول لكم ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة في صحيح مسلم من قال سبحان الله وبحمده في أول يومه وفي آخره مئة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به افضل الذكر ما يقال عقب الصلوات الخمس من الأذكار المشروعة فهي باب جامع للخيرات ودافعة للشرور والمكروهات عباد الله قوموا بما فرض الله عليكم حق القيام وتهروا في عباداتكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون العمل مقبولا واختاروا مبطلات الأعمال أو ما ينقص الأجور فإن الرجل يعمل الحسنة ثم يتبعها سيئة فتبطلها أو تنقص أجرها واهذروا مداخل الشيطان الذي قال لابن آدم بكل طريق خير وتمسكوا بوصية رسولكم صلى الله عليه وسلم إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد هدودا فلا تعتدوها حرم أشياء فلا تنتهوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تقلوا عنها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نسأل الله تعالى السلامة والعافية بكبر يا شاهد لألا ما أوكشين سركي هنا غوش مطا هنا نيمان تيمون كافر صلى شريا الصع هنا قارج جد إيمان متوكل مبالا da Allah ya shirya babu wanda isa ya ɓarta shi hakanan duk wanda Allah ya ɓantar babu wanda isa ya shirya da shi shi mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin halittun farko ubangijin al'umman ƙarshe ɗan da ake bautawa a cikin kamfai bakwai da kasai bakwai wanda shi ne na farko wanda babu wani kafin shi shi ne na ƙarshen da babu wani bayansa shi ne wanda ya ke sama da babu wani sama da shi wanda ke kasan da babu wani sama da shi babu abin babu da sai a gare shi wanda dukkan makoman halittunsa zuwa gare shi yake ana shaidawa lallai shugabanmu muhammadu bawa ne na Allah manzo ne nasa. annabi ne wanda ke masoyinmu jagoranmu limaminmu mai cetonmu tsira da halittar sabbata a gare shi shi da sababansa da matayensa da zuriyarsa da dukkanin musulmi na gartacce mai shiryuwa da shiryarsa mai koyi da sunansa mai diddikansa har zuwa ga ranar tashin alkiyama Allahumma amin bayan haka ya yan kula musulmi masu alkiyama daraja kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu juma'a ta yau ta goma ga watan jima'a ula watan biyar wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin ya ku mutane ya ku bayin Allah ya ku ɗan ana musulmai masu da wanda da kima masoya Allah Ubangiji ya yi wa rayuwarku albarka da yi dukkan abin da kuka mallakar albarka a nan rayuwarku ta duniya da rayuwarku ta zaman kabari da kuma rayuwarku da za ku yi a cikin ranar tashin kiyama bayan an da mu. sannan ku sani ina muku wasiya da jin tsoron Allah maɗaukacin sarki tsoron Allah da zai yarda da ubangijinku tsoron Allah da zai tsarkake ayyukanku tsoron Allah da zai gyara zukatanku tsoron Allah da zai gina lahiranku ya haɓaka ta Allah maɗaukacin sarki yake duka wanda ya korafi Allah Allah zai sanya masa mafita a cikin jikin damuwarsa ya azirta shi kuma ta yanda baya tsammani baya zato Allah ya tsoron Allah a rayuwarsa Allah zai sauka masa al'amuransa duk wanda yake tsoron Allah a rayuwarsa Allah zai rika kankare masa zunubansa yana narkar da su sannan riƙa girmama masa yana kambama masa na yakarsa kuma musulmi masu albarka sani dukkan matattaran alkhairi yana cikin aikata ayyuka na kwarai duk matattara na shari ko yana cikin aikata munanan ayyuka shin kun taɓa jin wanda ya halaka ya shiga wuta saboda tsananin sa'a da biyayya da nazari ga Allah ba a taɓa ba shin kun taɓa ji wani ya shiga aljanna ya ji daɗin rayuwarsa saboda tsananin sa'a wa Allah ba taɓa yi ba. Allah ya halicci aljanna ya sanya ta tsada ne ga masu aikata alkhairi. da barin munanan ayyuka ya halicci wuta ya sanya ta ta zamanto da aikata munanan ayyuka da kuma karin aikata alkhairi Allah ya ce fa'amma man a'ata duk wanda yake bayarwa wattaka yake tsoron Allah وصدق بالحسنى ينكت مسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصل يسره لليسرى التي قام السوق الآخر هو أبو ميكاني daga duniya har gobe kiyamarsa amma wanda ya rowa ya damke daga ya wadata aikata wani bikin alkhairi ya karyata wannan musuluncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanu yassiruhu lil usra Allah ya taramma kansa dukkan tsanani da wahala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah maɗaukakin sarki ya duk wanda ya bijire wa umarnin Allah baya, Allah ya ce babu shakka ya tarawa kansa rayuwa kuntatacciya, ba da shi gobe kiyama makantacce, mai makanta irin zuciyar nan ta makance wa imani, ko idon a makance. ya Allah ya sa ka tada ni makaho alhalin da ina gani Allah e eh dalili ayoyin mu sun zo maka a duniya bari ta ki bari kai ka ki mu ma za mu mance da kai ni watsi da kai a haka a alkiyama ‘Ya'yan wana musulmi masu albarka da darajar hakika. Allah ya ce yana gadar da aljanna ga masu aiki. aikin alkhairi da kuma nisantar aikin sharri gadarwa kuriftumuha Allah bai ce zan ba ku aljanna ba zan ba da aljanna ga aikata alkhairi a yake zan gada domin bai ba ta abu wataƙila wata rana zai ya kwaci amma abin da ka samu ta hanyar gado sai da mai shi ya mutu sannan ka gada kaga babu tunanin matacce zai taso ya zo ya kwace abin da ya shiga hannunka to shi ya yasa Allah ya amfani da wannan uslubin yace wannan aljanna ta da kuke ji yakan gagarwa ita da masu aiki shi ma'ana da ka yi tunani za a fi da kai wa Allah ya kwace wata da Allah ya ce duk wanda yake ta'addanci karan tsaye da ayoyin Allah da umarnin Allah da akarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya shi ne fashi shi ne ta'asa fasha shi ne da jama'a shi ne ta da hankalin al'umma shi ne zubar da shi shine halaka dukiya shine cin mutuncin al'umma shi ne daga tsoro da firgiki da tashin hankali da rikin kwanciyar hankali a zuciyar mutane shi ne mai kwanto a daji a hanyoyin da mutane ke shi walwala su ne ni wato tsarar Allah da musu kwanto a gonakinsu ya kwace musu haƙƙinsu na noma da gumin da suka kufar wajen noma ya so a kaji ya kwace mutane da kwafi da ɗaukar abubuwa ɗauke-ɗauke Allah ya ce fa inda jahima hiya al-ma'ur wannan tabbatar wutar da ita ce makomarta Allah subhanahu wa ta'ala kuma man khafa rabbe wanda ya ji tsoron tsaifa a gaban cikin sabobin iya a ranar hisabi ya yi aiki na alkhairi domin wannan ranar yadda ya kanci dukkan wani arnar domin wannan ranar wa innal aljanna ta al alma'awa aljanna ita ce makomansa dan kana musulmi masu albarka da daraja da kima babu shakka Allah ya sanya ayyuka na kwarai su ne sababbin samun duk wani alkhairi a rayuwa ta duniya da ta gobe kiyama in ka ga mutum yana walwala a nan duniya gobe kiyama ya samu aljanna babu shakka sanadi da sababi shine ayyukan alkhairi kada ka yadda ya uwana musulmi ka ja da baya ko ka rena wani aiki na kwarai ko man kantansa ka yi ƙoƙari matsawa kanka kirsatawa kanka wajen aikata alkhairi a duk lokacin da ka samu dama ji a wani abu dama wucewa ke yi to kada ka yadda ni dama ya wuce inda ka rabu da jirgi ke wucewa ta haka lokaci ke tafiya duk lokacin da lokaci ya ba maka ko wani abu kada jefa wani abu na alkhairi kada ka rena yawan sa domin ka san cikin ayyukan nan da kake yi wanne ne zai rinjaya a gobe kiyama a scaling ka zaman to shine dalilin shiganka aljanna suna fa Allah ya ce amma man saqulat mawazinuhu wanda mizani shi ya nauyaya da aikin alkhairi fa fi 'ishatin radiya ya tafi wata rayuwa yardajjiya tun a nan duniya an gobe tsiyama. rayuwa yardajjiya a nan Allah kare ta na zartar da wulaƙanta da kaskanta irin na duniya da wulaƙanta ka zauna cikin tatsuwa da gamsuwa cikin kwanciyar hankali da ƙoshin zuciya da ra'a nan wata kiyama kuma ka shiga aljanna yawaita ɗan aiki ɗan kaɗan da ba renawa in na kwarai ne in sha Allah ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗin da ne za su zama to mai yawan gaske da za ka ajiye drum a bakin kafo wani an shiga tis tis a kan kafin gwamnati zai kika saboda haka kan kare na Allah cikin sarki ce inna Allah la yazlimu misala dharra Allah baya rena aiki daidai da kwayan zarra Allah subhanahu wata'ala baya rena shi aiki kuma hasana idan mai kyau ne da kyakkyawan niyya Allah ka nufa da wannan aiki dubaifa Allah zai ta ninninka maka shi sannan ba ka na mai girman gaske tambayi manomi kwayan jero kawai kwayan jero kwaya ɗaya manomi zai shuka dan yi albarka zo ka duba zangarniyan kwaya nawa za ka samu ƙwayan masara guda ɗaya kacal da manomi zai shuka zo ka ga karan wannan masara watakila wata tafi da goyo uku ka ɓaɓɓare masaran ka ƙirga ƙwayan Allah ya nuna mana wannan misalin a nan amma aikin alkhairi wato Allah ya ce idan yi shi Allah ne zai karɓe shi da hannun damansa yayi ta haɓaka maka shi yana juya maka shi a je gobe kiyama ka tarar da aiki mai girman gaske ka tarar da bayan da baya misaltuwa ina kuma in karami aiki ne daidai da kwayan zama da zamo babba ko ina ga wanda ya yi babban a nan duniya ina ga wanda ya yi babban aiki ko mai albarka Ba zan ga musulmin da in ya tashi ayyukan alkhairi yana ta kowane ɓangare ba a son mutum ya kafe a abu ɗaya kawai ya rika nau'antawa ba alheri ne eh ka taɓa wajen ba alheri ne ka taɓa wajen ka taɓa wajen ka rika zagayawa nau'i nau'in alkhairi a samu dukkan ana tattaɓa da wannan na tankono ruwan da na kankana shi manyan su ne kalmar la ilaha illallah na ƙasar su ne salloli na filfilu sadaka na ƙasa ƙasan can shi ne shida ƙaya ko kwalba a kan hanyar cutar da al'umma. Ana son mutum ya riƙa yin na can saman Da haɗa da dukkan ƙasan ya riƙa taɓa da tsakiyan a su duk musulmiyar ta haɗa kowanne a samu ya kula ka karanta ƙur'ani ka yi sadaka ka ziyarci marayu ka ziyarci marasa lafiya a asibiti ka yi sadaka ka gina nan ka ɗebo ruwa ka ba da wannan ka ba da wannan ko ina shi ya riƙa yi da ɗan uwa musulmi mutumin da yake haka wannan shine marigayi a wajen Allah wajen aikata alkhairi idan musulmi ya sauke ayyuka na farilla na wajibi na kamali Allah ya ɗora maka sannan kuma ya rika haɗawa da nasi filin da Allah mai wadata masa ba ya sa kanshi yana yi wannan ya kama hanyar tsira kuma Allah ya dafar da shi ga hanyar masu rabuwa da aljanna mutum ya riƙe hanyar masu cin nasara a wajen kiyama kuma Allah zai kare masa dukkan abin da zai amfane shi a nan duniya da gobe kiyama hanyoyin alherin nan suna da yawa ƙofofin alkhairi suna nan a watse a buɗe ba iyaka ayyukan alkhairi suna da yalwa kware da wasu Allah madaukaki sarki ya ce ku yi rige-rige zuwa ga gafaran ubangijinku da kuma wata aljanna wanda fa'in ta cikin samai da kasai a warware su gaba ɗaya wa aka tanada wa Allah ce masu jin tsoro na wata aya Allah ce ku yi gata sai ya ce tsere sai ya ce ku gasa zuwa ga wata irin gafara daga ubangijinku da wata aljanna da fa'in ta isa za a warware ta abu ita ta kai fa'in sammai bakwai da ƙasai bakwai wata ta adawa ita Allah yake u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi la ta'ala da ta wani imani da Allah da manzon sa ذلك الفضل ذلك فضل الله wannan sallaci ta Allah yake ba ma wanda yake so amma in ka danka a shiriyan nan ayyukan alkhairi ka fa maka nauyi wallahi wannan Allah ne zatar da kai in ka kasala da nauyi duk wanda za ka ba wa musulunci wani abu ya sake dogon lissafi dogon lissafi a yi sati ɗaya a kan dubu ɗari da za ka ba sati ɗaya kana tunanin calculation babu shakka wannan akwai matsala a tare shi Allah bai masa munafaka ba sai a cikin haka yi mutuwa ka zo ka wafce shi ta ina ta ragon jirgi ke mutuwa ka wai dai ka kama tunani ka je ka wani abu tuni ya wuce ya tafi Allah ta Allah ni ka fiye wajen aikata ta alkhairi kwana da sanin cewa ga Allah ne makonku gaba ɗaya yake kuma shi mai baku labari ne gaba ɗayan abin da kuka aikata a nan duniya ‘yan kwana musulmi masu albarka amma yadda ake so musulmi ya dage ya jajirce ya kafe da aikata ayyukan alkhairi kuma kankantansu nan ma ake so kuma ya nesanci sako ya nesanci sako domin sako yakan ruguza da kafa na kana yi kai shekara ɗaya kana yi sako da ruguza kuma ko da ƙananan zurubai ne haka wala ki kiyaye su kuna kallon hotunan da babu da kyau waya to idan suka taru suka taru kananan da kake rinawa ne za su zama to manya manya sun ba girman shi. idan su haɗu su a cikin haka da sun taru kamar sama da kake gani shi amma in sun haɗu suka yawa haka da suka ga wani abu ba, suna gan shi suna cinkiman shi su kai shi ramin su gama ba zai iya shiga ba to haka ƙananan zunubai suke taruwa a gobe kiyama da kake renawa su yanyi ne ka su ɗaga ka yanda iya shi ke ɗaga fara sai su ji kautan jahannama yanzu Allah ya mana gaskiya ya ta mana kunne ya ce ku kiyayi ƙananan zunubai idan suka taru suka yi yawa suna halakar da mutum su ji a wutan jahannama kada ka da zunubi kullum kankantar shi ka kalli wanda yake kyauta yi karka da girmansa ya ƴan kwana musulmi masu albarka ayyukan alkhairi sun kasu kashi na farko akwai ayyukan alkhairin da kai kadai suke amfana kai da ka yi su ba sa taɓa wani ba sa shafin wani kamar ka zo ka ta nafila da dare ka kula da kansu salawa duk wata sallah ta fara ta nafila da ta tabbata a sunna ka rika yi sallah kai ka ta amfana kayan da ake yi sallah a ida a rama mana aiwa zikiri سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إله كي كي باقي اذكر الله ذكرا كثيرا أبو الدواء إذا متيارك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا يسوي wannan gashi haka da komai amma wataƙila ayyukan wannan idan aka tashi sai ya nika wanda ya bada biliyoyin naira saboda abubuwan Allah ne su kalla wa ta'ala azumin ta'ila sai ta zai amfana litinin da alhamis wannan nau'i din musulunci ya kaitar musulmiyar ta aikata shi Hurairu ta Allah ya yadda da shi yake an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani sahabi ce ya Rasulullah dan bayan salloli na farillan nan ke sallah ta fi daraja kuma yaki sallar dare ka tashi a lokacin da dukkan jama'a suke shi. ka tsaya a gaban Allah wata shi a wuta ba Wakai suka ce, Ya Rasulullah bayan aikin Ramadana wani aiki ne a daraja yake sharu lahil muharram azumin wata muharram shi ne kwanaki goma da farkon muharram wannan suka faɗa har ta su ba hadisin Anas bin Malik da shi ya ce. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda yi sallan alfijir sallan asuba ya zauna a masallaci ya ta ambatan Allah ya yi tasiri ya ta ambatan Allah alwalan shi tana nan bai tashi fita ba sai da rana ta fito sai ya yi sallah raka'a biyu Allah shi ba a ba shi ladan haji da umra cikakke cikakke cikakke sai kuma ya maimaita a wani na lafafi ya ce mutum ma zai dawo gida da sa'adar da ke kura ne kawai a gidansa daga masallacin anguwar ku kawai ga nan, ya dawo a gidan sai samatu ya haɗa haji da umra duka bai wuce awa ɗaya ko minti arba'in daga bayan sallah asuba zuwa fitowar rana ka duba gwagwarmayar da ake yi shi za a je hajji wahalar da ake sha mamala amma duka shot ko cikin minti arba'in da biyar kawo. har da umar ta yaya za a yi musulmi ya tozartar da wannan ya ke da wannan falala ana kuka Allah ya bani iko ayi sai a insha Allah a jihadi Allah ya tsare mu ka fara da wannan akan matsala daga masallacin ku kawai ba haika rola a jirgin sama ba kawai za ka rika kullum da hajji umra in Allah ya ɗauki ranka haka ta da alhajin da ya haji talatin sai ka kira dan ku kawai da shi nan kafi shi wata kila wani ma cikin talatin nan goma an yi ta yi yadda gasa saboda wani ya ce dole unje kuma a kunyata zuwa ya ɗan wani musulmi falalan Allah akwai wanda Allah yake ba wa da waɗanda suka jari ko suka yi aiki ko su bai Allah ya ba su hanya mafi sauƙi shortcut yadda za su samu waɗanta wanda ya mutu yana burin Allah ya nuna masa wanda za a yi tsaftataccen jihadi na musulunci ya mutu yana mai shahada Allah bai nuna masa wannan buri ba niyyar ta kawai ta kawo da shi su suka mutu a jihadi cikin gurufin su kawai a ba shi abin da za a ba su zalika fadlullahi yuti man yasha ta a arziki da kike gani da Allah ke ba mu a duniya wani kai ya fasa dutse da guduma yadda ki dutse so hamsin sai ka ga karami ya loma mamala karami ya manta ya haddace shi ya kara kan hannun shi kaman bayan kaman bayan kada wani kuma yana zaune a ofis cikin inuwa cikin na'urar sanya ya saki ga lemun kwanta a fit ga shayi a zo a zuba mai a kasu da a sauraya a masa ɗashi kawai ya rika sa hannu a wasu takardu yana ɗaukar dubu ɗari biyar haka Allah ya raba ya ce kowa ya ɗauki da na bashi ran da kare na abin da Allah ya baka shi ka zama wani to za ku ji ka a daji na Abuja kana kidnapping rena inda Allah ya tsaki mutum Na ka dinga a cikin yan fashi na nuka samna bainahum ma'isatan fil hayati duniya. duk wanda ka gana bashi shi na yi wannan abin kuma da kan sun fafa ballahu shi ba a kuma ala ba abu Ɗan wani ya rika buɗe ya rika hafiya ga wani wanda Allah ya bashi kuma da bashi abin Allah ya da kuma ne Allah ya karɓe masa da ya bashi wannan da kake wani an kafe lashirarsa Allahi bai komai a wani an gaggauto masa abin da aka karɓe masa a an gangaro masa da shi a nan ya cinye kawai ya gaba ya tashi ta biro Allah ce ku tsaya a inda na tsaye da ku daina abin da inda Allah ya tsaye da shi ke kai mutum halaka wallahi da mutum yana da wannan tauhidin da bai yi saka ba da bai yi fashi ba da bai yi garkuwa da mutane ba Ba a nan a musulmi a zuciyar alkoli babu al'amalu salihah a cikin zuciya Wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukan ya ce duk wata gaba da ka gani a cikin ɗan adam malamai suka ce gaɓoɓi ɗari uku da sittin ne gaɓoɓi gaɓoɓi gaɓoɓi ta haɗa da na yaƙi na yadda suke lantarkewa ɗari uku da sittin ne misali ce kowace gaba akwai aikin sadaka da take Allah ba ta sadaka yanzu idan na ga mutum da kaya yana ba da tsoron Allah ta maka mu sun ku ya da zai in kiyama masa da kun tsora masa akwai wata gaba da bata yi motsi a cikin ba Allah ce za a bi gaɓoɓi nan ɗaya bayan ɗaya in ji annabi sallallahu sallar sallar ɗari uku da fifty nan kowace a rubuta mata sadaka domin duk gaɓoɓin sun ba da gudunmawa wajen ɗaga wannan kayan ido ya kalla zuciya ta ji daɗi ya sun da baya ya lankwashe kafa sun lankwashe aikin da kanta wanzu Allah shi kowace da zai abin shi ɗaya bayan ɗaya a rubuta masa da ya ɗan uwan musulmi masu albarka a ƙarshe duk ranar da aka wayi gari kafin a kasa kwaɗi aka samu kuma sun da tsakanin mutum biyu da masu jituwa makwabta ne uba da ta ne ba da ƙani ne miji da kwan shi ne Eh, al'umma ne na nan angon da nan angon waɗannan iyalan nan gidan da kai iyalan nan gidan haka samu sun zauna sun huta su manzo Allah ya ce samu ku sadaka kada ku yarda kuna angon ku ga musulmai suna da har su kan sana uku kada ku yarda kuna anguwa ɗaya ku ga musulmi sun kai junansu gaban 'yan sanda ko sun kai junansu kotu kada ku yarda yi sauri ku ba da gudu a ku sulhu da tsakanin su ku sulhu kai akwai alheri da yawa da ake samu cikin sulhu da Allah subhanahu wa ta'ala abin da tura mutum mota ko ka taimaka masa wajen tabbarsa ka tsora shi a kai ko ka tsora mai kaya a kai suna kani abin da zai cutar da mutane a hanya suna kani a ku ko wani kwalbaki da kullum yana ba mutane wahala ko kaji kullum yana ba mutane wahala ka sayo siminti da kamfani ka nemo mai aikin da ka sani a biyu ka ce zo ka gyara nan a duba nan wani ta yi ce ta ruwan kwanko ma ma'anar a fata anguwa yana ta zuba ya zuba ya jika anguwa gaba ɗaya kowa na kallon su da fatin ba gidan shi ya shiga ba Wata kila wata fatin yana jikin goma can gaba da kuma ba ku sani ba amma ruwa ya shekara shekaru yana zuwa ba da iya gyarawa kuma za ka nemo wataƙila da dubu ɗaya ya ɗaura wannan ka samu duk wannan baya zuwa kwakwalin mutane duk wannan baya zuwa alkhairi da cikin yawa bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ce ba wanda bai samu aikata waɗannan da idan ka rike a su na sallar wadda to su ne za su baka madadin duk waɗancan ayyuka ne so marikin su waɗannan ayyuka in kai sallar walha za a rubuta maka ka sulunta wani mutane ka yi aikin sadaka ka ɗaga wasu kaya ka tura maka mota ka kawar da abu hanya ka yi kaza ka yi kaza duka in kuma kai sallar walha ka zo kai wannan din to nurun ala nur kuma ne kan hakka ƴan uwan musulmi wallahi ba ka san aikin da Allah zai yi da shi ya saka aljanna a dai fa ba ki tsayar ba amma ci yawan sallah kare ka shayar ta shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata eh, sahabbai suka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna hira a gaban manzo Allah irin sallolin da kake yi har ta yi da su ba. Kullun dare kawai aiki kuma kullun da rana ne kawai suka ambaci alkhairin da da kullum su suka ce amma har da ta bai da kyau ga mutunta na kai ko annabi ce la khaira fiha babu alheri a tafiye da ita ba ha kira abu da ma cikin nan duk sallolin da ta cikin da azumi da karatu annabi ce kai hiya finnar bari ma un kama muku ba kashi wannan tana mawuta mu'amala tsakanin da makwabta har ki ba shi kullun jafa'i da bala'i yanzu Allah sallallahu alaihi hadisi ya ya ku musulmai shin ba zan gaya muku wani aiki wani aikin alkhairi da idan kuka yi shi sannan shi ne mafi tsarkaka a wajen mamakin ku Allah shi ne wanda yake ɗaukaka darajar ku a wajen Allah wanda ya kira ku ba da sadaka na zinari da azurfa sai ya fi ma alkhairi ku fita yaƙi ku gamu da maƙiyi ya sare wuyan ku ko ku sare wuyansa shin ba kwa so in gaya muku aikin da za ku duk da ya fi wannan abubuwan qalu bala muna so ya rasulullah annabi sallallahu alaihi zikrullah zikiri subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ka zauna kai tayi kai tayi kai tayi kai tayi ya fi maka waɗansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wayi gari ya zauna bayan sallar asuba yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya maimaita mai ta to a kari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a ba shi ladan wanda ya kanta bayi goma sannan kuma za a rusa masa lada manya-manya har ɗari za a kankare masa zunubai har ɗari sannan Allah zai ba shi kariya ta musamman da daga cutarwar shaidanu da aljanu da dukkan masu sihiri da 'yan binne da 'yan ƙulumboto sannan kuma annabi ce har ya kai dare ba abin da zai same shi in aka yi yamma ma shi ma ya yi ɗari da ya samu kariya a dukkan daren bayan sallar ba kariya ne ga dukkan yini bayan sallar sunan magrib kariya ne ga dukkan daren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai a cikin bayan Allah masu aikata alkhairi ranar babu wanda ya kai shi sai wanda ya irin nashi din ko sama da nashi jima Allah sallallahu alaihi wasallam alquran Allah masu albarka wani hadisi wanzu Allah sun zarke babu su jin kwaya ɗaya da bawan Allah zai je yi alwala ya yayi tafiya yayi Allah su jaga kwaya ɗaya da shi sai Allah ya daga darajar masu bawan kuma ya kankare masa zunubi raka'a hudu raka'a biyu fa in kai kana da sujjada biyu kana da sujjada hudu kowane hudun nan Allah zai ka da ka kan kare maka zunubi da Allah wannan na fi kawai taka ya ba a musulmi ya zauna gara ba sa wani malam ya ce wallahi muna da daman da waɗanda suke cikin kabari ba su da daman wannan mutum ya shiga kabari da zai yi buri in ji malamai kullum Allah ya bulluko da shi duniya kawai sai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 أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا من جل الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء لكن أعبد كله سنك زفت أي تسبيه الله سبحانه لا ثلاثين أكو الحمد لله الحمد لله ثلاثين أكو الله أكبر الله أكبر ثلاثين أكو شيء ما يا هنا wani ana iya da sallah da gan shi a kofa kawai wallahi abun mamaki sai ni za ka gan shi a kofa kuma yana tsofaffi a kan wani shi dama dama a da roku ibi shi kuma masallaci kuma a yi tsirwa a da ibi ana ita ko kai zai yi amma ba sai ka dan shi nan yana hira Allah kyauta Allah rufa mana asiri Allah ya mu fi cikin shi bayan Allah ku tsaya ruwan duka wajen sauke abin da Allah ya wajen muku ya farlanta muku ruwa na hakika ne kafe tsaya kuma ku riƙa kintatan yadda annabi ya yi ibada ku irin tashi kada ka yadda ka riƙa ibada kawai ofis da ka duk da inda na ibada ne ka tabbatar ka yadda manzon Allah ya yi shi shi bai ba kai kada ka yadda ka yi aikin alkhairi an jima ka aikin da asa to kamar ka yi rubutu ne ka ka kilina ka shari aka sa ko ke share ayyuka a wa asbiqil sayyi'atan hasanatan tamhu so in kai mummuna ka ɗora mai kyau a kai amma kan kai mai kyau ka ɗora mummuna an ji a kai ka ga kushe shi ya share shi Ya kuma musulmi ku rika tsarkake niyya in za ku yi da ku yi da kuma kamar yadda manzo Allah ya ku rika gudun da ke aiki irin suriya. a yi don ya gani a yi don ne ya ji a yaba duk irin abin da kake fata ayyuka ya rusa ka aiki ka wahala ka je haji ka wahala ka yi ibada ka dawo can an kira bayan sati biyu a ganka a durkushe a gaban boko dan tsubu da mai bugun kafa tafiyan wahala a kai sai ka tarakta la yahbatanna amaluka wai kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladan annabci da manzanci kawai wanda kai annabi amma Allah ki ran da ka tsuna gaban wani ko ko dan ko kai shirka dukkan na da Muhammad mu dan kwata shi a kiyaye waɗannan mutanen shekaru ne a kiyaye su su shekaran su lahiran ka suke rubuzawa a duniya ba lahiran ka da suke rubuzawa Allah ufa mana asu ku kiyayi ko kofin shekaru ina ka kuma ba ka da ka kai ka ce gobe ka ce jibi ka ce gobe ka ce jibi a yi a yi aiki kawai a aika shi shi ka da ya ɗana da wasiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ce Allah ya wajabta maka farilai ka so da su ya kanci maka iyakoki karka ce ka su ka haram ya haramta ka abubuwa karka so zartar da su sannan Allah ya yi shuru da su abubuwa ka tambaya da bincike da tone-tone a kai ba sai mai hukuncin sawa a bari mai hukuncin riƙe waya mai hukuncin sa gilas mai hukuncin kaza kaza akwai abun da bai yi magana a kansu ba ku je ku samorewa ku je na tone-tone ya kuma da kuka yi imani da Allah kuka yawaita su sujada in ji Allah kuka yawaita ruku'i fa abudu rabbakum ku zama su kai kuma ku ubangiji a kowane lokaci kukalul khaira ku yi aikata alkhairi Allah la'allakum tuflihun Allah ya tsaya wasu, da wata kiyama Allah ya mana albarka Allah ya rubuta shi Allah ya dace da Allah ya mana mu muwaffaqa Allah ya nuna lutfi da rahmat a gare mu Allah ku ya sanya su cikin waɗanda yake son su ayyukan alheri cikin waɗanda yake dakatar da su Allah kame hannayenmu ya kame harasanmu ya kame idanunmu daga furta ko aikata dukkan abin da Allah ya haramta Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin da jihohinmu na arewa wanda suka fara cikin ni'ima su shiriwa ne bayi ne na Allah Allah shiryar da su wani ya kashe rai ɗari tabbata da mu kuma ya tuba a ranar sai Allah ya ki masa kuma ya sa shi aljanna wa ma zalika ala Allah bi aziz wani ba wani ba abu bane a wajen Allah Allah ya shirya da su masu shirya Allah kare mu da sharrin su mu kuma Allah kare mu ya kare mana daga fatawa kuma yi tsarkin musulmi وإلا الشرك المشركين ولم أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم حق اللهم اللهم خذ إلى بنا ورعايتك اللهم كن له ولا تنصر عليه وانصره ولا تنصر عليه اللهم حاكم ولايتنا وحكام صاحب ولاياتنا اللهم بارك لنا في وطننا اللهم بارك لنا في مدنا وطائنا اللهم بارك لنا في اسلامنا وايماننا وبعد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله